'yan uwa wannan jalabi ne mai ƙarfin gaske domin azumin watan Ramadan yana dab da rabawa mun riga mun shiga ayyamul bid wanda already mun ba da aiki a kansu ah, sha biyu ga Ramadan da daddare wanda wannan daren sha uku kenan sha uku da daddare daren sha huɗu sha hudu da dare daren sha biyar wanda su ne ayyamul bid a kowane wata to muna dab da ramadan zai raba to akwai kusan hidindimu bayan na ramadan ɗin da kuma akwai hidindimun shawwal wato hidindimun sallah kenan na harkokin tufafi ga kai da yara da 'yan uwa haka to so da haka za mu ɗan ba da jalabibbuka da ɗan dama a 'yan kwanakin nan kuma ga shi rana ta zagayo dama tana tana himlu uh, saura kaɗan ta je inda take sharafi wanda kuma in ta yi wannan sharafi sai kuma wata shekara da yawar haka za ta kuma yi so da haka ayyukan jalabi da tashi da suna duka lokacinsu ne wannan lokacin insha Allah alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da kasancewa da ku a mu na fa'idodin alhajul hamid wannan wato sirri ne na samun arziki kai hadda samun ragoma mutumin da yake ta fafutukan neman aiki ko neman wani appointment eh, da ya daɗe yana fafutuka a kai ah, da makamantan irin wannan e, ko samun wani aiki a wani guri <coughs> fita ƙasashen waje da sauransu to sun ce wannan aikin duka yana dacewa da wannan buƙatun wanda kuma irin abin da muka ambata shi shine sa wato hidiman iyali saboda abin da yake tunkaro mu na hidindimun sallah to abin da za ka yi ka yi alwala ka yi nafila raka'a biyu da abin da ka ga dama na surori bayan fatiha to sai ka zauna ka kai miftahul amal istighfari ɗari salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗari la ilaha illallah ɗari to bayan nan sai ka karanta suratul waqi'a kafa ɗaya idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba har ƙarshe sai karanta kafa ɗaya sai karanta suratul duha kafa arba'in wadduha wal layli idza sajaha zuwa ƙarshe kafa arba'in sai karanta la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu mulku wa lahu wa ala kulli shay'in qadir kafa ɗari sai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kafa ɗari aikin kenan so ɗaya ne amma in ka maimaita kuma wannan kana da dama Allah ya dace da mu assalam